sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, Daren Fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda Daren Fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya san yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faga ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kusi domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana من الخير na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya nuna mana wannan yini na 24 ga wannan watan na Ramadana na wannan shekara ta hijiriyar 1444 wanda ta yi daidai da goma sha biyar da watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna gode wa Allah a bisa haka idan yan uwa suna bibiyan tafsiri za su ga muna nan dai a suratul kahfi za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala akan sumunin karshe shine aya ta 100 daidai ko 99 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون يستطيعون Na'am. A darasinmu na jiya kistar jiya mun yi bayani yadda wato shi zulkarnaini ya wato sanya musu katanga da ganuwa ya toshe mashigan ya juju da majuju kuma ya yi bayani ba za su taɓa iya haurowa ba sannan ba za su iya huda shi su shigo ba to yanzu an zo an raba an sa shamaki a tsakaninsu ya juju da ma juju suna can baya a inda suke su kuma waɗannan mutanen da shi zulkar ne ya same su wajen mafitar rana ɗin nan a wajen wannan duwatsun mashigan ya juju su kuma suna nan ɓangaren suna rayuwansu to yanzu Allah ya ce wa ratna ba'dahum mun bar su ya juju su ji malaman tafsiri su yanzu a can saifin a can bangaren ya muju ba'aduhum fi ba'ad suna can suna cakuɗe da junansu zalla su suke cakuɗe da juna ko kuma su waɗannan mutanen yanzu su su ne kaɗai suke cakuɗe da juna ba sa cakuɗe da ya juju yanzu yanda suke cutar da su kamar da yanda suke shigan juna suna cutar da su kaman da kamar yadda suka yi complain wa shi da suka ce inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainahuna wa bainahum saddan a mun ji dai yanda aka raba yanzu kowanne suna sha'anin su freely mutane ta nan bangaren suna tafiyar da harkokinsu ba tare da shishigi na ɓarnace-ɓarnace irin na ya juju ba su ma ya juju suna can gefe Allah ya kawo dai ya raba a tsakaninsu to kowanne dai suna mixin da yan uwansu can suna hulɗansu fataratna yau yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa nufikha fi suri akwai ranar da za a yi busa a cikin ƙaho shine ranar tashin ƙiyama za a yi busa a cikin kako to fa jama'anahum jam'an to anan ne kuma za a kowace halitta za ta cakudu da juna kawai babu cuta a wannan ranar kowace tana kokari yadda za ta tsira da kanta shi a zulkarnaini ya yi bayani a can baya ya ce fa mastata'u an yazharuhu wa mastata'u lahu na naqaban amma ya ce fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'adu rabbi haqqan idan alkawarin ubangiji yazo na tashin alkiyama za a dandake wannan katangan karfin a dandake ta ta narke ta zamanto man manfush kaman toka tunda duwatsu ma gaba ɗaya za a dandake su a shekar da su shi ma wannan katangar za ta bi su to kaga tunda an cire ta an cire bariya dole su shigo cikin mutane su ma mutane su shigo su a cakuɗa da juna domin idan alkiyaman ta zo za ka ga mutane da dabbobi da macizai da mugaye da duk waɗansu mugaye abubuwa suna cakuɗa da juna ba mai kula juna saboda kowa yana ƙoƙarin nafsi-nafsi idan alkiyaman ta buga dabbobin da suke daji sai su ɗauka bala'in a daji ya faɗa fada sai su riƙa kwararowa cikin gari ko za su samu tsira idan suka zo cikin gari su samu abun ma ɗaya ne so mutanen gari sai ka ga sun rikice su ɗauka abun a cikin gari ne bala'in ya sauka bari su gudu su yi daji sai su je su gwamutsu da dabbobin su ma dabbobin ruwa su ɗauka bala'in a cikin teku kawai yake suna ƙoƙarin tsalle su fito kawai su samu wajen tsira sai su samu kan tudun shi ma babu lafiya mace ta yadda ɗanta abinda take shayarwa ta haihu ma bata sani ba wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna azaban lahi shadid azaban Allah ne yayi tsanani kawai kaga mutane kaman sun yi suna cikin maye kawai kowa ya fita hayicinsa sa bayan da za a yi kura ta ce wai ga akuya nan yanzu bari ta kama ta ina bala'in ya fi yanzu ta farma wata dabba bala'in ya fi yanzu kaga zaki wai zai farmaka ko ga maciji zai taso maka ya ce zai cije ka ina zai sare ka ina bala'in ya kai bala'i kowa ya fita hayyacinsa kawai ina fata an gane ko to shine ne idza fi suri idan aka bubusa a cikin kaho na tashin alkiyama fa jama'anahum za a haɗa su ya juju da ma jujun ga su su ma mutanen ga su dabbobi ga su duk wata halitta fa jama'anahum jam'an za mu tattaro su tattarowa mu haɗa su waje ɗaya. sannan a zo a yi hisabi kawai babu mai ta ma wani kawai li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowane mutum a wannan ranan abinda ke gabansa shine ke gabansa kawai baya ma tunanin wani ballan ce zai zalunce shi Allah ubangi ya kada yarda da ah, ummuna na na Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace ya rasulullahi idan aka tashin kiyaman na aka tashi tsirara mutane haifuwar uwarsu to ya za a yi a tattaru a filin kiyama nan ga mata tsirara ga maza tsirara ya za a yi irin wannan abun kunya ya rasulullahi kowa al'aurar shi expose tsirara babu wani shamaki yace a'a Allahu akbar na na Aisha wato al'amarin al'amarin kiyama ya fi ƙarfin wai har ƙwaƙwalwa ta tuno wai ga mace tsirara kusa da ni ko wai ga namiji ga cinan nan tsirara kusa da mace wannan abin da ke gaba ma ya cire ma wannan tunanin kwata-kwata a ƙwaƙwale ina fata an gane ko yawa wa arabna jahannama Allah ce to a ranar ne za mu bijiro da wutan jahannama kawai babbar rizatil jahimu liman yara za a bijiro da wutan jahannama domin masu shiganta su ganta ga tanan fa zannu annahum muwaqi'uha fala yajidu anha masrifa za su tabbatar kawai za su shige ta babu wani wanda zai kautar da wutan ko ya kautar da su ya hana su shiga daga wutan wa aradna jahannama za mu bijiro da jahannama ga ta ƙarara yau izin a wannan ranan ga suwa lil na da kafirai za mu bijiro da ita bijirowa ƙarara ga ta nan kawai wanda da suna musun ma za a yi alfiyaman, suna musun ma za Allah zai iya ta da su suna musun cewa ma wai za su shiga wutan jahannama to ga su ga jahannaman an bayyana ta an exposing nata ga ta ga su kawai ba kawai ba ta inda za su gudu kawai babu kawai su waɗanne ne waɗannan kafiran allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri su ne waɗanda suke makancewa ayoyin Allah a nan duniya suke makancewa ayoyin Allah wanda akwai shamaki akwai rufi a idonsu su duk wata aya ba sa iya hango ta da idonsu ga idon karara amma ba na ga kallon ayoyin Allah ba ne komai za su iya kalla komai za su iya kalla za su iya kallon sinima za su iya kallon eh, eh, eh, abun nan tashoshi na batsa za su iya kallon shaidana za su iya amma da an juya ido wajen ayoyin Allah sai su makance wa ayoyin Allah ba sa kallon ayoyin Allah kallo na nazari kallo na tunani kallo na basira wanda zuciya za ta kaɗu ta ta yi imani da waɗannan ayoyin su yi accepting Allah domin Allah ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta qulubul lati fi du. to su ba ruwansu da ayoyin Allah subhanahu wata'ala komai nasu ba sa san ayan Allah komai nasu haka suke rayuwansu babu wani da baibayi da zai da baibaye su ya ce yanzu iyakanku nan tarku wuce nan duk inda suke ketawa suke suna keta haddodin Allah da iyakokin Allah subhanahu ta'ala ba su san wani abu halal ba halal kawai abinda bai zo hannu ba kawai shine haram in ka ji haram a wajensu abinda bai zo hannu ba kawai amma in ya shigo hannu duk bala'i halal ne kawai ina fata an gane ko waɗannan su ne masu makancewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أما وكانوا لا sam'an sannan kuma wajen ji. shi ma ba sa ji ba su da daman jin ayoyin Allah ido ya makance wa ayoyin Allah eh umyun kenan sannan kunne su kuma sun kurmance wa ayoyin Allah din duk yanda zaka musu wa'azi duk yanda zaka musu gargadi ba zai taba shiga kunnen su ya amfane su ba in dai aya ne in dai wani abun da ya jibinci Allah ne ya tsani ka zo kana wa'azi ka ce masa kaza haram ne ya daina ya tsani jin wannan ya tsani jin wannan subhanallah Allah rufa mana asiri to za a bijiro da wutan jahannama a gare su bijirowa na'am أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم جهنم للكافرين نزلا أنا دنيا lahira zaka ga kowa da abin da ya riƙe. wani ya riƙe saniya yana bauta mata wa ita ce za ta cece shi a gobe kiyama wani giwa wani maciji wani ya riƙe wani annabi wani ya riƙe wani waliyi wani ya riƙe wani salihin mutum wani ya riƙe mala'iku wani ya riƙe rana da wata wani ya rike taurari kowa da abin da ya imani da shi cewa zai cece shi a gobe kiyama yana da confidence a kai waɗansu sun bauta wa gumaka waɗansu sun bauta wa duwatsu kowa da irin aƙidan shi a nan waɗansu kuma za su je kawai Allah Allah kawai addini suka je da shi za su yi tawassuli su yi tawassuli da ayyukansu kawai to kowa zai je da irin aƙidar da yake da ita yake tutiya da ita cewa yana da wanda zai kare shi a gobe kiyama yana da wanda zai sanya shi ma a aljanna yana da wanda ma ba zai ma bari a masa hisabi ba to kowa zai je wa Allah da wannan aƙidar a gobe kiyama da hope cewa ai yana da wani wani ma an masa nan alkawarin to shine Allah maɗaukacin sarki ke cewa afa hasiban ladina kafaru yanzu waɗanda suke suka kafurta kafurai yanzu suna zato ne za su iya an zo ibadi su riƙi bayina min duni su ƙyale ni in ji Allah wai auliya a su ne majibintan al'amuransu a nan duniya su ne majibintan al'amuransu a gobe ƙiyama yanzu kamar kiristoci gaba ɗaya su sun karkata annabi isa shine komai nasu kawai a nan duniya in za su faɗi jesus in za su yi tuntuɓe O oh jesus idan za su yi karo motoci sun taya ta fita an ta san marami jesus jesus jesus a can ma suna da aƙidan cewa shine zai zo ya sanya su a cikin aljanna jinin shi ya lullube su ba wata musiba da za ta same su to su a haka za su je wa Allah a gobe kiyama cewa annabi isa ne komai nasu kawai shi yasa Allah zai tsaye da annabi isa ya ce ya isa na maryama a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka subhanaka subhanaka Allah ka fi karfin haka kai ka ga ma waɗannan mutanen su rike ka abin bauta da kai da mahaifiyarka maryam a bar ne a bauta muku ce ya Allah ka tsarkaka ka wuce nan ya Allah ka wuce nan ai bai dace kamata ka zaɓe ni a matsayin manzonka ka ba ni saƙo in je in faɗi saɓanin abin da ka aike ni da shi ya Allah bai dace in maka haka ba bai dace ba in ma na faɗi ka sani ya Allah ka san abin da ke zuciyata kafin ma in furta amma ni ban san abin da ke zuciyarka ba ya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim ya Allah abinda na faɗa musu shine lalle kai din nan kai ne ubangiji na ubangijin su bauta maka kuma ya Allah iya lokacin da nake raye ina baka tabbaci da shaidar abinda na gaya musu kenan amma bayan ka kashe ni ka ɗauke ni ya Allah kai ka san kuma abin da suka kirkiro daga baya domin kai din nan allamul buyu masanin abin da ke boye ne ya Allah kaga ya barrantar da kai ki annabi ya saje ka kawai hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu yace in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ya Allah in ka musu azaba dama ka ne in ka gafarta musu dama kai mai gafara ne yace je ka an tsaye da hujja kenan yau ne mai gaskiya za ta amfani masu ita to kaga su a nan duniya sun ɗauki wani bawa na Allah irinsu sun bauta masa a kawo yahudawa sun ɗauki uzairu bin ma su ma sun ce uzairu ɗan Allah ne su suke bautawa a kawo mushrikin laraba da suka bauta mala'iku suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah a kawo waɗanda suka bauta ma duwatsu ga sunan antum wa mata abuduna min hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha da ku da dukkan abin da kuke bautawa yau kun zama to kiraren wutar jahannama to duk wanda ya je wa Allah lahira yana rike da wani duk abin da ka rike anan, wai zai amfane ka a lahira in ba Allah ba wannan abun bawan Allah ne domin Allah ne ya halice shi bawan Allah ne shi ma yana bautawa Allah wa ma min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu to yanzu wai wa kafirai suna zato a nan duniya za su riƙi wani Allah su bar Allah cikin bayin Allah su bauta musu bar Allah su ɗauka maƙiyamar ma a haka za su a haka za su je ƙiyama Allah ce ƙaryansu lahira ka inna a tanna jahannama lil kafirina nuzula shi yasa a cikin suratu ali imran Allah yace wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata kuma ya lin linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba ko wa bima kuntum tadrusun yace wala ya ya'murukum an tattakhidhu malaikata wan nabiyina arbaban a ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun Allah ce bai taɓa yiwa ga wani mutum da ni Allah ne na zaɓo shi da kaina a matsayin manzona in ba shi annabci an yi wata kitaba in ba shi littafi in ba shi kuma hukunci in ba shi kuma annabci sannan wannan annabin ya je ya ce wa mutane Ani أن أن يتلى الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس اتخذوني نعم kunu ibadan li ba zai taɓa ga wannan annabin ba ummasa wannan gatan sannan ya je wajen isar da sako ya ce kunu ibadan li ku zaman to bayina ku rika bautata mun ku bar Allah ba zai taɓa yiwa ga wannan annabin ba Allah ce ni na san irin wanda nake zabowa in zan bawa annabci ba kowa bane nake zaba ba kowa bane zaɓe nike in ji Allah wanda zai isar da eh, saƙo ba zai ci amana ba ba zai karya ba shi nike zaɓuwa ba zai taɓa yiwa ga annabin da ni na zaɓo shi in ba shi saƙo a bauta mun shi ya je ya ce mutane su bauta masa shi su bashi ba zai taɓa yiwa ba in ji Allah ina fata an gane ko sai Allah maɗaukakin sarki ci gaba da cewa a wala menene na gaba na bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum amura ya'murukum an tattakhidhu mala'ikata. Allah yace har abada ba zan taba umurtan ku ku mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban ku rike su iyayen gije kamar ni ba ba zai taɓa yiwa ba ham in aike su sannan in ce kuma ku bauta musu ba zai yiwu ba ina fata an gane ko to wannan shine duk wanda ya je wa Allah gobe ƙiyama da wani mutum wai yana rike da shi zai amfane shi a'a zai kare shi zai kai shi kai tsaye aljanna babu wani roadblock yanda ake gaya wa mutane a nan to wannan mutumin ya gama wallahi ya gama zai gane kuransa abinda za ka je wa Allah kawai irin abinda ka shiga kabari da shi kana shiga kabari ana binne ka mai za a ce man rabbuka ka ba da amsa kawai wa man nabiyuka waye annabinka ka ba da amsa wa ma dinuka me addininka ka ba da amsa kai ne za ka ba da amsa da kanka kawai saboda haka idan aka je maranan tashin kiyaman za a tambaye ka ibada ne kawai ya kai ibada kawai ka shiga aljanna ba a shiga aljanna da wani abin nan wai alfarma kana da dangantaka ta jini ga annabi kana da dangantaka ta jini da wani kana da dangantaka ta jini ga wani wai kawai wannan alfarman ita ne za ta kai ka aljanna Wala ba za ta kai ka ba za ta kai ka ba misali a zo a same ni a ce to ya sallah ya ibada ya zakka ana tambaya na a filin tashin kiyama ku yi shiru ba za ka yi magana baka san ni kanin annabi ba bane baka san ni kanin annabi bane baka san ni yayan annabi bane Eh? in mace ce ta ce baka san ni kanwar annabi ba ne kai matan annabi ne fa yar annabi ne fa wannan ba zai amfane ka ba a nan lahira wata kila ka je wani ma yana kullowa a kano ya ce sharidi ne jikan manzon Allah ya je kasuwa ya yi ta ana ba shi abubuwa to amma a lahira ka wallahi tilkumul jannatu lati urithumaha bima kuntum ta'malun illa alladhina amanu wa amilu salihati illa alladhina tabu wa amanu wa amilu salihati aljanna sai kayi aiki ka jajirce kayi aiki kawai Allah ya karba maka babu kawai baka yi aiki ba ka je ka samu aljanna saboda kai dan wani ne to da annabi baban annabi Ibrahim ba zai shiga wuta ba kenan saboda dan shi annabi Ibrahim annabi da Abu Lahabin ba zai shiga wuta ba saboda shi bakkan manzon Allah ne na jini amma gashi da ni da kai muna karanta sayasla naran zata lahabin sayasla naran za ka karanta kuma a baka ladan ka karanta wannan wajen wa mar'atuhu har matan shi da take haduwa ana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan ana dan annabi nuhu ba za shi wuta ba da matan annabi nuhu ita ma ba za ta wuta ba da matan annabi lut ba za ta wuta ba sai ya za a yi matan annabi ta je wuta duka Allah ya ka example na kowane bangare na nuna maka cewa dangantaka ba za ta tsirar da kai a gobe kiyama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda yaki aiki yaki aikin da zai fice shi gobe kiyama to wallahi wallahi wata dangantaka ba za ta amfane shi a gobe kiyama ba ba za ta amfane shi ba Allah ubangiji ya sa mu gane wannan ina fata an gane ko to inna a tadna li jahannama Allah ce mun tanadi wutan jahannama kawai lil na da kafirai nuzulan ita ce masaukinsu wanda za su je wa Allah a gobe kiyama suna riƙe da waɗansu tsani suna rike da waɗansu bayan Allah wai su ne majibintan al'amuransu a lahira ba Allah ba wannan sun yi kuskuren tafiya Allah ya sa mu dace قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا hmm. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Allah ce kul ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam hannu na bi'ukum kuna son mu ba ku labarin bil aksari na amalan waɗanda suka yi asaran ayyukansu a duniya kuna son mu faɗa muku su in ji Allah mutumin da ya asaran aiki ya yi aikin ya wahala jiki ya bugu an tsufa a kai tun ana saurayi aka tsufa a kai dukiya ta bugu an kashe dukiya akan ayyukan nan amma gaba ɗaya a asara suka tafi shine allazina balla sa'ayuhun fil hayati duniya su ne waɗanda ayyukansu suka yi ayyukansu akan ɓata. ayyukansu gaba ɗaya akan ɓata suka tafiyar da su ibadarsu akan ɓata ba akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan koyarwan alkur'ani suka tafiyar da su ba dalla sa'yuhum fil hayatid duniya. amma wahum yahsabuna zaka ga su suna da yaƙinin cewa abinda suke din nan annahum yuhsinuna sun'an babu wanda ya kai su kyautata aiki kyautata aiki kaga wanda yake bauta wa Allah duk yawan sallolin shi da azumin shi da hajjin shi da komai din shi amma a yayi ke yi riya show off babu sincerity baya yi don Allah to wannan mutumin ya tabbata kawai amilatun nasibatun ne tasla naran hamiya duk abinda mutum zai yana yi don riya ido ya gani ya yaba kunne ya ji ya yaba baya ba a yin wannan abun har zuciya domin Allah duk da cewa sallan ga ta an yi ta hajjin gashi an yi shi zakkan ga ta an fidda ita ƙur'anin an karanta shi amma kasancewa ba don Allah ake yi ba wallahi don wata manufa ta duniya to wannan ya tabbata yana cikin al'aksari na a amalan allazina sa'yuhum fil hayati dunya wa hum annahum yuhsinuna sun'a na biyu wanda yake aiki ba tare da sunnan manzon Allah yanda manzon Allah yayi ko yace ayi ba ya rike bidi'a, kirkirarrun abubuwa kagaggun abubuwa waɗansu abubuwa da aka yi smuggling ɗinsu aka yi fasakaurinsu daga waje aka shigo da su cikin musulunci aka ba wa mutane suka riƙe su kankan suka rabu da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna cikin al'aktari na amanan wanda suka yi asarar ayyukansu domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya mutu sai da yace mana fa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi wani aiki da sunan ibada da sunan neman lada da sunan neman kusanci zuwa ga Allah laysa alaihi amruna sabanin yanda muka yi to fa huwa raddun an yi rejectin an mayar masa da kayan shi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun an mayar masa ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai dama yace kullu bid'atin dalala duk wani kirkirarren abu bata wa kullu dalalatin finnar duk wata bata da mutum ya bi bata ne kaga dalla sayuhum dalala dalla to kaga sun yi asaran aiki sun yi asaran aiki wanda ya zaɓi tsantsan kafurci ma ya ma musuluncin ma balle ma a samu ikhlasi ko mutaba'a na sunan manzon Allah sallallahu shi ya rayu a rayuwar kafurci ka san kafuri daɗin kafurcin nan yake ji ma malam a ce yau ya an ƙona masallatan musulmi a ce yau an tare hanya an kashe musulmi a ce yau an hana gina wani masallaci a ce yau wani abun musulmi ya taso ya dakushe shi har alfahari yake yi ma ya ci zarafin musulmi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idhamar rubihim ya taghamazun wa idan qalabu ila ahlihimun kalabu fakihin suna alfahari in sun je gida ana ce kai yawa ne ai yayi bajinta ya ci zarafin musulmi kaza yayi kaza yayi kaza da shi ya shi aka shirya shi ya tsara aka yi kaza aka yi kaza alfahari yake yi ba fakihun yana alfahari ya yi wa musulunci zagon ƙasa yana alfahari wani ginin masalaci ya taso ya soke ya hana shi ne mai bayarwa ya soke yana alfahari kamar yadda ake sahaban manzo Allah in sun wuce kaga suna nuna su kawai kafiri daɗin kafirci shi yake mai bauta gunki daɗin bauta wa gunkin nan yake yi haka za ka tarar balla su sai ya riƙe irin waɗannan abubuwa ya rike gunki ya rike bid'a ya rike shirka ya rika yin abun gashi yadda musulunci ce amma ba don Allah yake abun nan ba wannan shine allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune Allah yake ce wujuhun yawma idhin khashi'a gobe kiyama za a tashi kaga waɗansu fuskoki sun fi kowa tsoro a firgice suke idonsu ya fito zuru zuru ya rena fata alhalin kuma me Allah ce amilatun an yi aikin sosai an bugar da jiki amilatun an kashe kuɗi sosai an yi aikin nasibatun an sha wahala jiki ya bugu amma eventually menene tasla naran hamiyat me yasa an yi aikin an yi aikin an yi aikin an wahala an wahala an wahala amma Allah ce tasla naran hamiya za a shiga wuta mai tsananin kuna an yi aikin sosai imma babu ikhlasi ba a yi domin Allah ba domin Allah shi sharaɗin shi yake wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika ad-dinul qayyima fa'budillaha mukhlisan lahu ad-dina faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada to shi an rasa yi domin Allah ko kuma ya yi ɗin da kyautata zato cewa Allah ya yi ma with all sincerity amma kuma ba annabi ba ne ya kawo wannan innovation an ƙirƙiro shi ne to ya yi losing kenan dama da ke hana a karɓi ayyukan mutum kenan sai ya zama to aminatun nasibatun tasla naran hanyar ku duba ya ce wa wujuhun yau maizin na'imatun za ka ga waɗansu fuskoki suna cikin ni'ima me yasa li sa'iha radiya saboda Allah ya yadda da ayyukan ayyukansu Allah subhanahu wataala ya yadda da ayyukansu ina fata an gane ko Allah ubangiji ya sanya mu cikin masu yi domin Allah masu yi kuma akan tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan fahimtar magabata as-salafus salih khairul qurun sune sahabai da tabi'ai da tabi'u. a tabi'in duk wanda ya ga ayyukansa baya hawan rail din waɗannan ya haƙura da aikin ya haƙura da aikin ba alkhairi ba ne domin abin da bai zamanto addini a zamanin su ba ba zai zamanto addini a yau ba ba zai zamanto addini a yau ba Allah ubangiji mana muwafaqa ulaika alladhina kafaru waɗannan su ne tsantsan waɗanda suka kafurce bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu sun bijirewa ayoyin ubangijinsu sun musu tawaye sun juya musu baya wani ka'ihi kuma su ne suka kafurcewa gamuwa da Allah su ne ake gwagwarmaya da su a can baya a iza kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida shi nan suna ta musu idan muka tsofe muka mutu muka rijiddige muka dandake muka nike muka zamo gari wai ma za a tada mu sabuwar halitta hmm? har suna ta inda har za a tada mu to tilka idan karratun khasiratun wannan tashi ne na asara kawai to Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira to kaga cikin kafurcin su har da musun cewa ba za a tada mutane bayan sun mutu ba ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su ne suka kafurce wa ayoyin ubangijinsu wani ƙa'ihi da ranar gamuwa da Allah fa habitat a'maluhum sai zamanto dukkan ayyukansu sun ɓaci domin duk sallanka duk ibadanka in ka ƙaryata cewa babu ranar tashin kiyama ko ba za a tada matacce ba ka zamanto kafiri shi kuma kafiri ba a karɓan ayyukansa wa ƙadimna ila ma amilu min amalin Allahu haba'an mansura annabi da kansa Allah ya ce masa da ta kuskura ka haɗa ni da wani kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayyukanka sun ɓaci wa zan uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la'in in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ko da kai ne ka haɗa mu da wani da ayyukanka sun ɓaci kuma za ka tashi cikin waɗanda suka yi asara domin baka je wa Allah da musulunci ba shi kuma sharaɗin Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al dinan falan huwa fil akhirati min al duk wanda ya je wa Allah subhanahu ta'ala da wata aƙida da wani addini wanda ba tsantsan musulunci ba to yayi asara a lahira Allah rufa mana asiri fa habitat a'maluhum sai ayyukansu suka ɓaci gaba ɗaya Allah ce falanu nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan shi kafiri ba a kawo masa skeli ba a wayin ayyukansa no kafiri yana zuwa lahira kawai shi direct wutan jahannama ne wanda aka tanada musu skeli da ma'auni mu ne da muka yi imani da Allah mu za a zo a yi wayin ayyukanmu a ga masu kyau da marasa kyau waɗanne ne suka suka firin jaye in masu kyau suka firin jaye ka je aljanna idan munanan suka firin jaye in babu shirka a ciki in Allah ya ga dama ya gafarta ya ga dama ya ce ka je jahannama idan suka yi 50-50 ka hau katangar da take tsakanin jahannama da me da aljanna su ne al'araf su ne al'araf wanda ayyukansu suka yi 50-50 akwai wata katanga tsakanin wutan jahannama sai a juya su su kalli jahannama a juya su nan su kalli aljanna suna cikin kallon aljanna in za a juyo su ce ya Allah ban da can a ce amma dole a juya saboda ayyuka sun yi 50-50 daga baya dai Allah dai zai yafe musu a kai su aljanna din to shi kafuri me za a auna ka je da kafurci kan zalla wutan jahannama naman shi ba a tsaida masa mizani Allah samu je a sa'a zalika ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا التي ذلك wannan sakamakon da muka musu to jaza'uhum sakam waɗannan ayyukan da suka yi na kafurcewa Allah da kuma musun ba za a yi alkiyama ba ba za a ta da mamaci ba a ce waɗannan dalilin su ya sa jaza'uhum ai jazainahum muka sakanta musu da jahannama jahannama ta zamanto sakamakonsu bima kafaru dalilin kafurcin da suka yi sannan wattakazu ayati wa rusuli sannan suka riki ayoyina da manzannina abun izgili a gare su abun izgili suna yawan izgili da ayar Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya wata shiga ta musulunci ka masa izgili ya bar gemu ya raya sunna na gemu irin na manzo Allah salkana mai izgili ka ce tsintsiya a haɓa wannan ka izgili ko ya ɗage wandai ka kira shi ka ce wai ni ka eh, akwai rafi ne tsakanin eh, eh, da kake tsallakowa ne kafin ka zo ne a ah, na ga wandan ka kullum a ɗage ne saboda izgili dai to aya ta Allah da hadisin manzon Allah da ya tabbata da wanda ya faɗa abun da wasa da wanda ya faɗa dan a yi dariya da wanda ya faɗa da gangan da wanda ya faɗa don tsaban izgili da ƙasƙanta wannan abin nan gaba ɗaya sun kafirta in ji Allah ƙul abillahi wa ayatihi wa wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru ba ku da wani uzuri ba ku da wani excuse wallahi da wasa nake ba ku da wani uzuri na wasa kad kafartum da imanikum kun kafirta bayan imanin inna afu an ta'ifatin minkum in za mu yi ma waɗansu afuwa bayan sun tuba sun gyara to waɗansu kan mun san ba za su taɓa gyarawa ba za su taɓa dawowa ba nu'azzib ta'ifatan irin su kan za mu sanya su autan jahannama Allah rufa mana asiri duk wanda ya riƙe ayoyin Allah ya rika izgili da manzannin Allah to kawai jahannama za shi yanzu ba manzon kai izgili da wani hadisi ka izgili da wata sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu mutum ya zama to kafiri mutum ya zama to kafiri ka daina gani kana gani kana yawo a jallabiya jallabiya baka baka wai ka zama to musulmi ko kana yawo da riga ko sunanka Ibrahim ko sunanka kaza matukan waɗannan abun sun samu mutum ya zama to kafiri a rika kiyaye waɗansu abubuwa mun ji sakamakon kafirai an rufe cafkansu su anan sai Allah ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka karɓi dukkan abin da manzanni suka zo da su da dokokin Allah da halal da haram wa amilu salihati ba su zauna ba imanin baka kawai a'a har da aiki tukuru to kanat lahum jannatul firdausi nuzulan waɗannan wato aljannan firdausi za ta zamanto ita ce masaukinsu a gobe kiyama kaga firdausin ma Allah ya kira kaga sai da aiki tukuru sai da aiki in sun shiga za su fita ya Allah Allah ce a'a khalidina fiha idan aka shiga aljannan firdausin nan za a dawwama a ciki la yabghuna anha hiwalan kai wanda ya shiga aljanna Allah ce ba zai taba tunani ya canja ba zai taba tunani ya canja ba kaga ai zaka gina wani gida mai kyau ka hada komai da ka kwana biyu ka sai ka ji kana so ka canja ka canja ka koma wani ma gida da zaka yi ko ka canja ka koma nan ko ka canja ka koma abuja rayuwar can za ta ji daɗi za ta fi daɗi ko ka canja wannan angon ka koma can ko ka canja wannan mota ka kawo ta a'a Allah ce ba mai shiga aljanna yayi burin bari zai canja da ita ba abin da za ka canja ya kai aljanna daraja babu babu kawai tunda kullun ni'imar sabuntaka take yi jaddaduwa ni'imar take yi kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun in wuta ne kuma kullama khabat zidnahum sa'ira fazuqu falan nazidakum illa azaban kullun azabanta yana boiling ƙaruwa yake yi babu ran da za a ce a wayi gari azaban jahannama bata ƙaru ba zafinta sai yafi na jiya to hakanan ma ba yanda za a yi aljanna ka ce an waye gari ka tarar da wai ni'imanta da ka waye gari da ita wai ba ta ɗara na jiya ba kullum ita ma ni'imanta increase ne ke ayaban da ka ci shekaran jiya in aka kama wata ayabar to daban ne da ta shekaran jiya amma in shef a komai ɗaya ne ta yau ta fi ta jiya ta gobe mai zuwa ta fi ta yau kuma daɗi haka kullum ni'iman da kyau da daɗin yake karuwa endlessly babu ranar karewa ƙul ka gaya musu na'am قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم أنزوجين سونا ين ألا دسفوفين ألا دكالمومين ألا kalmomin Allah ba su da ƙarshe sifofin Allah ba su da ƙarshe hakanan ma sunayen Allah ba su da ƙarshe waɗansu za su ga waɗannan sunaye casa'in da tara 99 names of Allah wani suna ganin su ne ƙarshe sunayen Allah akwai ma sunayen Allah da yawa da ba su zo cikin wannan casa'in da taran ba sun zo a hadisan manzon Allah an ji manzon Allah yana ambaton Allah da su yana addu'a to shi yasa Allah yake cewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru eh, qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a yi converting teku tekuna da suke duniya gaba daya a yi converting nasu a mai da su midadan tawada ink ink kamar atlantic ocean inda da su specific ocean da su abin nan duka a hada su a bude su teku ya zaman to daya a mai da shi tawada ink a rika rusa sunayen Allah da kalmomin Allah sai tekun ya kare sai tawadar ta kare sunayen Allah ba su kare ba da za a kawo ikon kuma a karo irin wannan a rubuta ya kare kalmomin Allah ba za su kare ba shine kullau kanal baharu da za a ce teku gaba ɗaya a yi konvashin nashi a haɗa su su zaman tomi dadan tawada li kalimati rabbi domin rubuta kalmomi ai likita ba ki kalimati rabbi la nafidal bahru da he tekunan nan sun kare gaba ɗaya kafin kalmomin Allah subhanahu wata'ala su kare walau ina bi mislihi madada ko da mun kawo ninkin ninkin ninkin ba ninkin irin wancan tekunan muka mai da su tawada kalmomin Allah ba za su kare ba sai dai a yi ta rubutu a gaji a wata aya makamancin wani Allah ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah da za a ce duk bishiyoyi da suke duniyar nan a teke su su koma gamba an san gamba wanda suka yi karatun allo sun san gamba yadda ake feke gamba ka feƙe ka ɗan tsaga bakin ka yi rubutu ya ɗan dishe ka sake eh, feƙewa har ya ƙare ka ɗauko wani duk bishiyoyin nan da wata ciyawa a mai da su gamba a kawo tekuna a mai da su tawada a riƙa rubutu ana rubutu sai gamban nan alƙaluman nan sun ƙare sunayen Allah ba su ƙare ba suna Allah ba su ƙare ba ina fata an gane ko saboda haka Allah maɗaukacin sarki la yudrabu bihi al-masal ba a buga misali da Allah kawai ba a buga misali da shi ina fata an gane ko walau ina bi mislihi madada qul innama ka gaya musu ya muhammad kun ga yanzu zamu rufe wannan suran me ake ƙara jaddada wa mutane ka sanar musu fa ni muhammadu mutum ne irin yawanci mu yi karo da waɗannan ayoyin don suka ce walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu qala subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula wa mamana mana annasu an yu'minu idh ja'atkum idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil mala'ikati fil ardi mala'ikatun yamshuna lanazzalna alaihim malakan rasulan yawanci zaka ga ana ta maimaita wa mutane game da annabi ka gaya musu kaifa mutum ne nama ana basharun mislukum ni fa mutum irinku ne bai neco bai neco yanda kowane mutum yake da uwa da uba mace da namiji ne suka haife shi ne ma aka haife ni in ka zo za a faɗi tarihin annabi sallallahu alaihi ko a maulidi ne ko a maulidi ne na ake faɗan tarihin haihuwar manzo Allah za a faɗa maka datin da aka haife shi za a faɗa maka kuma a inda aka haife shi za a faɗa maka mahaifiyarsa za a faɗa maka mahaifinsa za a faɗa maka kuma shekarun da ya yi a duniya sittin da uku ne za a faɗa maka nan da ya mutu amma idan aka koma gefe kuma sai a ce tun kafin a halitti mai da ƙasai yana nan shi annabin sai ka yi mamaki wani irin contradiction ne kuma sai ka yi mamaki in ka koma gefe a ce hasken Allah aka ɗebo aka halicci annabi da shi shi annabi tun kafi aliki duniya ma to ya aka to mahaifiyarsa jikin mahaifiyarsa ya fito amma tun kitan kafin a halice ta a halici mahaifin nashi kuma an ce yana nan ai kai ta mamaki irin wannan contradiction din a yi ta jijiyan wuya a ɗaga manzon Allah sama da inda Allah ya ajiye shi Manzon Allah ce ba abin da za ka ce mun ka burge ni unji ka bani daraja na da kima irin ka ce mun abdullah muhammadu bawan Allah kawai in ka faɗi haka ka gama bani daraja ta amma ka ɗaga annabi sama da wannan ka ba shi abin da ba shi ba ne wannan kuskure ne shirka ne yana kaiwa ga shirka shi ya sa za mu ji ayoyin nan mun karanta su ina jin ya kai so hudu innama ana bataru kul ka gaya musu in conclusion wajen rufe wannan suran suratul kafi ka gaya musu innama ana basharun ni fa ba kowa bane face mutum ne ni Muhammadu mislukun kuma irin bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi ina receiving revelation bambanci na da ku kenan ni ana mun wahayi ku ba a muku wahayi sauran abubuwa kuma irin na mu'ujiza na manzon Allah miracle ruwa ya fito ta tsakanin yatsunsa ya faɗi abu ya yi duka waɗannan Allah ne yake supporting in manzo ya masa saboda ya nuna hujjan shi annabi ne amma ba annabin bane bisa ikon shi da kuduransa yake yi wannan al'amura shi ma sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala yake yin su yake yin ko mu a yanzu inda muke za ka ga wani ya fi wani baiwa da Allah ya masa wani Allah ya masa wata irin baiwa a nan ya tafi na wannan tafi na wannan wannan nashi daban wannan nashi daban da wani abu zai taso a nan gaba ɗaya sai kaga Allah ya fidda waɗansu a cikinmu nan wanda su kaɗai za su yi encountering da wannan abun su fuskanci wannan abun su sama mana mafita a kan abun idan wani abu ya taso nan gaba ya kaga su in ma suna jiran ba su san wannan ba ya kaga wani wannan differences ɗin tsakanin mutane na baiwa da wani irin ilimi da wani abun nan akwai su akwai su hatta a tsakanin mutane shi ma manzo Allah yana da nashi amma ana nufin ba in nature a matsayin shi na human being yanda aka halicci ɗan adam komai na manzo Allah sallama haka ne eh? yace yace yace anamu ina bacci yace wa asumu wa akulu ta'am wa atazawwaju nisa faman rajiba an sunnati falaysa minni mu duba kafirai da suke su su daga manzo Allah a can cikin suratul Isra'i suka ce bai dace ga annabi na a ce yana cin abinci ba wanda suka daga annabi Isa da mahaifiyarsa yace kana ya akulani ta'am tace ta ya za a ci annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam alloli ne alhalin kana ya akulani taam su kuma nan da suka so su daga manzo Allah sai suka ce bai dace a ce annabi ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi ba waɗanda suke laɗaya da waliyan su ma ai wani waliyin irin ɗin na ai shi ma iya je yana nuna maka cewa shi bai cin abinci shine iyakan wai ya kai wani irin matsayi a ce mutum wai ai bai cin abinci shi din ne to da suka ɗaga annabi isa da maryam a can a cikin suratu ali imran allah ce in alloli ne me yasa suke cin abinci su ma da suke so su daga annabi a nan da suka ga yana cin abinci in suka ce to da annabin gaske ne da bai dace yana cin abinci yana zuwa kasuwa neman abinci ba to ka duba irin wannan shi yasa in conclusion wajen rufe wannan suran Allah yake ka jaddada musu ya Muhammad kul ka ga musu innama ana batarun ni mutum ne mislukum irin ku amma bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi ne wahayin da aka mun shine un tabbatar muku annama ilahukum ilahu wahid abin bautanku abin bauta ɗaya ne abin bautanku abin bauta ɗaya ne shine Allah faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake sa ran gamuwa da ubangiji shi lami lafiya babu tashin hankali a gobe kiyama to falyamal amalan salihan ya dukufa wajen aiki na gari ya dukufa wajen aiki an ce ka yi sallah e ka dukufa wajen sallah kawai an nuna maka lokutan sallah e ka riƙe su an nuna ma inda za ka zo kana sallan a masallata eh, ka riƙe an ce ma azumi kai e da ramadan ya kama ka riƙe amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih kada ka yadda ka yi associating wani partner lokacin da kake bauta wa Allah ka rika shigo da wani ashirku nan an ce ashirkul asgar wato shi ne riya ka daina yin ibadan kana yi don riya don riya idan kai haka to ayyukan kaɗin sai ka zamanto al'aksari na amalan ɗin kenan sai ka zamanto cikin allazina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna yuhsinuna sun'an sai ka kasance cikin su menene amilatun nasibatun tasla naran hamiya Allah tsare mu da dukkan wani musulmi na gari wannan shine karshen wannan sura ta alkahfi kenan abinda muka yi na kurakurai Allah ubangiji ya yafe zamiyan harce ne ko kuma rashin fahimta ko kuma wata kuskure abinda muka yi na daidai Allah ubangiji ya bamu ladan gaba daya bari mu ji tambaya ko da ɗaya ne shi kenan ok ok ok za mu yi su gobe to za mu dakata a nan isa Allah tabaraka ta'ala za mu amsa waɗannan tambayoyin gobe na yi ɗan bayani ne don mu yi rando a rufe wannan sura Allah ubanji ya sada mu da dukkan alkhairin ladan waɗannan ayoyi da muka karanta abin da ke ciki na wa'azi da gargaɗi da jan kunne Allah ubanji ya ba mu aiki ikon aiki da shi abin da yake na umurni ne na zaburarwa ne wajen ayyukan alkhairi Allah ubangi ya bamu ikon wato aikatawa Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a din ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Allah muna roƙonka yau za a shiga daren ashirin da biyar ko eh, na lailatul kadari da ake hasashen samun su a cikin irin waɗannan kwanakin Allah ubangi ya sa dukkan al'uwan musulmi su dace da wannan daren Allah ubangiji ya ba mu ikon tsayuwa ya ba mu ikon taɓuka wani abu ya sanya mu cikin waɗanda aka gafarta musu Allahumma amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk